Lamarin ya faru ne a wajejen karfe biyar na yammacin jiya Laraba inda wasu mutane da ke kan babura dauke da bindigogi suka yi wa ƙauyen Zeban da ke da'irar Anzuru a jihar Tilaberi zobe kafin daga bisani su kutsa cikin garin kamar yadda wani mazaunin karkarar wanda bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana min ta wayar telefon. Wajen karhe biyar da marake muka samu labari da eh, masu bindiga kuma bisa kan motuna suka zo. a cikin kuma ba shakka da suka zo sun kewaye eh, gari da suka kewaye gari kuma al'umma babu wanda zai hita babu wanda zai shiga har wajen karhe Eh, shida na marake suna nan ba su ta yi ba. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba akan wannan hari, to amma rahotanni na cewa maharan sun kona wata makarantar boko da asibiti sannan sun kashe mutane bakwai. Kisan fararen kula wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bullo da shi a 'yan makonnin nan da nufin haddasa rikicin kabilanci a tsakanin al'umma, kwatankwacin wanda ya ba su damar mamaye arewacin ƙasar Mali, in shi mai fashin baki akan sha'anin tsaro Alkasim Abdurrahman. su uh, wannan masu kirarin jihadi ko 'yan ta'adda sun yi nasara ta da rikici na tsakanin al'ummomi musamman tsakiyar ƙasar, tsakanin hilani da dogon da sauransu kuma cikin burkina faso sun yi nasara assasa irin wa'annan rikicin ko da a cikin ƙabilun hilani kawai to a nijar har yanzu wannan nasarar ba su ci ta ba bisa ɓangaren soji balle har su ɗauki wani ɓangare na ƙasa kuma balle har magana su gama ƙabilu faɗa wannan abubuwa ne wanda ya kamata duka al'ummar ƙasa su fahimci haka kuma su ci gaba da ba da goyon bayan da ya kamata ga gwamnati da jami'an tsaro haɗin kan da ƙungiyoyin ta'addanci ke samu daga wajen wasu ɗaiɗaikun mutane a cikin jama'a ya taimaka sosai wajen yaɗuwar ayyukan 'yan bindiga a baki ɗayan yankin tilaberi. jami'an tsaro alhamdulillah akwai su akwai su akwai waɗanda aka karo cikin garuruwa akwai waɗanda su kewayawa suke yi lokaci zuwa lokaci suna kewaye garuruwa suna tutar iyaka su dawo su shiga manyan-manyan garuruwa ƙananan garuruwa amma duk da wannan mutanen nan suna da labari su ma suna bi tsawon eh, sojoji duk inda suka motsa duk inda suka komi suka yi suna da labari akwai waɗanda ke ba su labari lokaci zuwa lokaci. Shugaban kungiyar muryar talaka Voix de San Voix Nasiru Saidu na ganin ya zama wajibi hukumomi su canza dubarun yaƙi don tunkarar sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi. Eh, dukiyarka a kwashe kai ma a kashe ka da kai da iyalinka kenan kaga dole babu wanda ya zama wannan yankin dole mutane su watsi muna gani gwamnati ya kamata ya dauki sabon salo yanda su suka dauki sabon salo tun da farin ai jami'an tsaro na suka fada ma su yi kwashi ba daɗi a watsi me yanzu in ka diba talakawa ne suke gallaza ma talakawa waɗanda azzama na wuri guda domin an kawo hari yau an kawo gobe dole kowa ya tashi ya san inda ya yi. Harin na ƙauyen Zeban na faruwa ne kwanaki uku kacal bayan wanda ya yi sanadin mutuwar fararen kula 137 a gundumar Tiliya ta jihar Tawa ba idan wasu fatake 58 da 'yan bandiga suka kashe a gundumar ba na Bungun yankin Tilaberi a tsakiyar watan da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.